كل هاترنا من كذي الدنيا ودار الآخرة ربنا إنك كريم عفو تحب العفو فعفو عنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يسمى وسلام على رسول والحمد لله رب العالمين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس فخشية الله أو شد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا تظلمون فتيلا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 ba da yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatu yau tara ko ga watan ramadana hijira maza Allah sallallahu alaihi tana 1439 wanda ya daidai da sha shida sha biyar ko sha biyar ga watan sha biyar ga watan ne eh o 20 ne ma 25 ga watan 5 inka ne 25 ga watan 5 2015 2018 gregorian calendar za mu ci gaba barka mu da yammaci za mu ci gaba da karatu muna alkur'ani kamar yadda muka saba a wani masallaci mai albarka a yadda allah maɗaukakin sarki ya yi maganin tantancewa tsakanin masu yaƙi don ɗaukaka addinin Allah da wanda kuma suke yaki yau ta kenan don taimaka ma ɗagutu da kuma ƙarfafa gwiwa da Allah maɗaukakin sarki ya muminai cewa su yaƙi don ɗaukaka addinin Allah su yaƙi shaidanu kuma duk dabarar da shaidan yake da ita dabara ce da take mai rauni ma dama mumini yana tare da Allah maɗaukakin sarki to sai ya ci gaba da cewa bismillahirrahmanirrahim rahim alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أكرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير liman ittaqa wala tuzlamuna fatila anan Allah madaukakin sarki yana jan hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya lura da abin da yake faruwa kuma gani wanda yake da kurukuru inda ke cewa alamtara ilal ladina qila lahum shin baka ganin wa'anda aka ce musu ko fu aydiyakum ku ku kame hannunku kar ku taba kowa ba ruwanku da kowa ba ruwanku da yaki ba fada ba komai yanzu abin da za ku yi kawai a ke salata ku yi kokarin tsaye da sallah wa zakata ku yi kokarin ba da zakka wannan baka ga wayannan mutanen ba annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya gansa. wannan aya ta sauka akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sun kasance a lokacin da suke makka ana zaluntar su game da tarihi ya nuna a kama wannan a kashe a kama wannan a daka a kama wannan a daure a kama wannan a kwantar a rana a daura masa dutse a tsakar ruwan cikinsa ko a kirjinsa a kama waɗannan a zanzana su a kama wannan a ƙona shi da wuta kamar da ake a bin al'arati da su Musa bin umair a ɗaure shi a kurkuku mai kwana uku bai ga abinci ba bai ga hasken rana ba a kama su bilalu da ammar bin yasir da sauransu a kashe mahaifiyarsa da duk irin waɗannan abubuwa na walakanci kala-kala a musu to amma a wadannan lokacin sai su zo su ce ya rasulullah a ba mu dama mu yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku yi hakuri inni lam umar bi kitalin ba mu can da yaki ba saboda ka ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri kullum abin da yake fara kenan wannan aka yi faru shekara goma sha uku suna cikin wannan walakancin sun yi hijira sun koma habashiya habasha sun dawo ma abu bai canja ba da makwai canza masu ya zama ya karu sun yi kushidira sun koma madina abu bai canja ba saboda duk kullum ana bibiyan su da wa'annan abubuwan kuma kullum so suke a ba su dama su yaki to amma matsalar da tafiyar shi ne an ce musu kufu aidiya kuma aqimu musalata ku tsaye da ku tsare hannunku ku kame hannunku ku kokarin tsaye da sallah wato zakata ku tuka bada ba da zakka kenan ana kokari a yi tadrib din su akan musuluncin kansa a yi tadrib din su zuciyarsu tamanin zuwa ga Allah madaukakin sarki sosai sai mu marasa da ibada domin tsaye da sallah din nan ba mai iya tsaye da sallah sai mumini a ce kullun za ka yi sallah azhar akan lokacinta la'asar akan lokacinta mangariba akan lokacinta isha da safiya duka akan lokacinsu wallahi ba mai iya tsaye da wannan a ka'idarsa idan ba mumini ba to haka na Allah madaukakin zake umurce su da su yi kokari su tabbatar da wannan to ma bin mamaki shine alaihi kutiba alaihimul qitalu lokacin da aka wajabta yaki akan su kuma idza fariqun minhum sai ga maka wata jama'a daga cikinsu su yakshawna nasa sun bayyana tsoron mutane a cikin zuciyarsu ka kashiyatin lahi kamar wato kenan tsoron Allah maɗaukakin sarki au a shadda kashiya ko kuma ma da haka bayan sun dawo madina sun zo su sun ishishire aka ce uzina na biyan bi hun zulimu wa inna allaha ala nasrihim kadir kaga lokacin an ba su go ahead zai a yakin to an samu kaɗan daga cikinsu wanda sai suka ga kuma ba yanzu ne lokacin da ya kamata a ce an yaƙi ba saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza sai suka nuna kamar sun tsorata to shi da Allah madaukaki zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam baka ganin wayannan mutanen baka kuma mamake su to saukar ayoyi irin wannan sai ya zama ya karfafa musu kuma gwiwa cewa ai bai kamata a ce kuma ma sun sa tsoro a cikin zuciyarsu after all duk wahalar da aka yi a makanan da su aka sha yanzu an zo madina da su ake sha menene ne rayuwar ne kam in baka je gurin yaki ba ma rai zai iya halin sa kowane lokaci wannan ta sauka ne zargi ne a gare su amma karfafa gwiwa ne sannan kuma ta taimaka musu wajen kauda wannan tsoron a cikin zuciyarsu zuciyarsu ta abin nan domin babu wani rafot da ya zo daga baya cewa waninsu kuma bai fita yakin ba saboda duka sun fita wanda ba su fita ba ma munafukai ne wanda ke sama su ba sa cikin wannan jerin ba su sha wahalar farko dama ba da su aka sha ta ba wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani yaki da za su je sai da ya bari gobe za a fita yakin yau rana ta yi galau za ta faɗi la'asar sai tara mutane a masallaci sai yawa kan mimbari sai ya kudu ba sai yake cewa ayyuhan nas la tatamannu liqa al'adu al al'afiyata fa idza laqitumuhum fasbiru yace ya ku mutane kada ku yi burin haduwa da abokin gaba kada ku yi fata kuna ta magana cewa jihadi ya zo ku yi jihadi ya zo ku yi Allah ya kawo rikici Allah ya kawo menene a'a musulmi baya wannan la ta tamanna liqa al'adu kar ku fatan haɗuwa da abokin gaba amma is'alullaha al'afiyata ku roki Allah ya ba ku koshin lafiya ya ba ku karfin zuciya ya ba ku komaji ya ba ku ko menene amma fa duran da aka hadu fa iza laqitumuhum duran da ku hadu su fasbiru ku yi hakuri ku yi hakuri wani abin da yace fasbutu idan an haɗu da kafirai ku tabbata akan digadigen ku kada ku juya wa kafirai wato kidan baya ko yau kun ga mai yakin tabu kamar ce mu karsu musallada mu su mu musallada mu ji aljanna ba ba game da hisabi ba to sadaka wannan shine kenan a rayuwar mumini kullum baya anticipating matsala ta zo ta amma zai zama ever ready zai zama ever ready in ta zo ta same shi shikenan sai abin duk matsaloli rayuwar yakin da musulmai suka yi zaka samu yawanci sai an kai su bango wannan ma da aka ce uzun alladhina luna sai aka ce bi annahum zulim saboda an zalunce su ne yawa duk inda kaga an yi abin da in dai za a bi musulmi a lafiya za a tafi lafiya amma an ka kai shi bango to kuma yana da karfin guyar fa da zai iya wato kinan retaliating to wannan shine to wayannan mutanen haka abin da ya faru da su kenan sai gashi sun zo suna cewa rabbana lima katabta alaina kitala ya ubangiji ya aka kuma ka farlanta mana wato kenan yaki akan mu mun hmm, laula akartana ila ajalin qaribi ai me yasa baka jinkirta mana ba ai ma'ana da ka dan jinkirta mana zuwa wani lokaci bayan kaza mun gyara kaza mun daidaita kaza mun daidaita kaza mun to shikenan kaga sai mu yakin amma yanzu kaman ya zo a lokaci at odd time lokacin da bai dace a ce an fita yaki ba to duk wannan dai dan uzurori ne wanda suka kawo sai Allah madaukaki yake ce wallahum ka gaya musu ya Muhammad din ya kalil duk wani abin da kuke kokarin ku gyara shi da na rayuwar duniya ne rayuwar duniya kuma abu ne wanda ke dan kada wal akhiratu khairun amma gidan lafira shi yafi wato kenan alkhairi shi yafi alkhairi gidan lahira shi yafi alkhairi wani lokaci mafi yawa idan mutane su da kansu suka da jawowa abu tun lokacin sa bai yi ba to in ya zo shi yakan zama musu matsala yakan zama musu fitina ba ga inda Allah ke cewa alantara ila almala'i min bani isra'ila is qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah sai aka ce musu me ala sitim in kutiba alaikum alqitalu Allah tuqatilu ko annabin zamanin su zaka zaka ce lokaci yayi wanda ya kamata mu yaki a roki Allah a ba mu dama mu je mu yaki a ce kar ba a ce to ku je kuma kuma ku zo ku kasa fita hala sai tun in kutiba alaikum alkitabu Allah tuqatilu karafa a ce a farlanta muku yakin kuma ku ce ba za ku yaki ba suka ce a'a ba su taba yiwa ba wa malana Allah nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina dan me ba za mu yaki ba ai dole ne ma mu yaki kawai an mana walakanci an fitar da mu a gidajen mu an raba mu da matan mu an yi mana kaza an yi mana kaza nau'i na abubuwa da yawa ko bai ma ku tiba alaihimul lokacin da aka farlanta yaki akan su mai faru eh wannan sai suka juya baya illa kalilun minhu sai dai yan kadan ne da daga cikin su wanda suka yi haƙuri. sai yan kadan a cikin mutanen da ake anticipate za mutum dubu goma sha biyu sai zama ba su fi dubu biyu ba kaga an samu an samu wuful failure sannan a dubu biyun ma da suka tafi da aka kafa musu doka yace inna allaha mubtaliikum bi nahrin wa man shariba minhu fa laysa minni wa man lam yad'anhu fa innahu minni ga zamu keta kogi sun sha wahala sun sha wahala sun sha wahala ai da biya ke shiruwa ga yunwa ga menene ce to akwai kogi a gaban mu amma jarrabawa ne kar kowa ya sha duk wanda ya sha fa ba ma tare an gaya musu balo balo wanda ya sha ba ma tare wanda bai sha ba shi muke tare in shi in ji annabin nasu sai dai in kan fata ɗaya kai haka ka ɗan ka makwashinka don in ka cika cikinka ba za ka iya zuwa yakin ba amma ka ɗan ba da kaɗan wanda zai ɗan kashe maka kaifin kishirwar amma mai faru da suka je sai suka dinga sha suka dinga kawai sai ɗan kaɗan saboda sai zama a cikin dubu biyu da suka rage bai fi uku da goma sha uku da suka yi hakuri ba su sha wani ruwan ba bai fi uku ba hakan kuma suka tafi suka je suka yi yakin a to da suka ga haka su kuma yan da suka ce kai la ɗakata la yau mai jaluta wa yau ba yadda za a mai yaƙi jaluta da rundunansa saboda suna da yawan gaske gashi da mu kaza ne yanzu mun dawo kaza yanzu mun sake dawo ka don duk wanda suka sha ruwan nan suka nemi gindin bishiya kuma ba su iya tafiya ba sau da aka suka ce laɗa katal na yawan bijalu ta juludi sai masu jin cikin suka ce a'a a tafi kawai kan min fi'atin kalilatin galabar fi'atan kasiratan bi izinin Allah ai yaƙi da yan izinin Allah maɗaukakin sarki ne za ka samu yan kaɗan sun samu rinjaye akan wato kenan mutane da yawa don haka sai suka ba wa mutanen su haƙuri cewa aje ɗin kuma suka je ɗin kuma suka yi yaƙin suka kuma ci nasara akan jaluta din kuma suka kashe jalutan sai suka kashe jalutan wakatala dawudu dawudu jaluta to saboda haka hakan ne to a nan din ma shigen irin wannan ne tarihi ya maimaita kansa a zamanin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam amma su wayannan Allah da kansa shine ya ba su hakuri ya kuma nusar da su ya ce musu wal akhiratu khairu liman ittaqa gidan lahira shi yafi alkhairi amma ga mai jin tsoron Allah kuma wala tuzlamuna fatilan ba za a zalunce ku ba ko da wato kenan dan fallan dabino duk abu da kuka yi na alkhairi Allah madaukakin sarki zai za a wazaninku za a muku uh, sakamako a kansa za a ba ku kuma wato kenan ladan wannan aina ma ta kuma أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند قل كل من عند الله فما لهذا yakaduna يكادون hadisa Allah madaukakin sarki ce gaya musu aina ma kunu duk inda kuka kasance yudrikumul mautu wallahi mutuwa za ta same ku duk inda kuke mutuwa za ta je har inda kuke din za ta same ku babu inda ba za ta je ba akwai inda ba mutuwa eh walau kuntum fi burjin ko da kun kasance wato kenan a cikin burji mushayyada wanda yake ya tashi sama sosai an gina shi beni an gina shi beni akan beni beni akan beni beni akan beni to in kuna can ma mutuwan za ta je ta same ku me yawa mutumin wannan zamani zai fi fahimtar wannan aya din abin da ya faru a america a world trade center hawa nawa 111 hawa beni beni beni beni daya. yet kuma abin ya zo ya rushe akan mutane mutane da yawa suka mutu mutuwan ta je har can wato kenan ta same su har can ta je ta same su yanzu abin da yake faruwa a dubai za ka je ka samu wannan burjil arab din da ake kiransa burjil arab wanda aka yi shi a tsakiyar teku aka je aka tsona aka yi shi jirgin sama yakan kai mutane saboda a tsakiyar teku aka yi shi yet kuma ana mutuwa a cikinsa da zaran kwanan ya riga ya kare shi kenan magana ta mutu an ce akwai wani sarki da yake da ya wadda take da tsoron mutuwa ta sa aka mata gini sama sama sama sama sama sama sama can aka kai ta aka ji aka boye ta zaune duk wani aka sa duk wani matakan tsaro amma me ya faru ran da abin ya zo shi tauto ne ya je shi poison dinsa shi ya halaka ta shi kenan a can din kuma bayan da aka iya haina salasi zaki ne suke gadinsa zaki su suke gadinsa amma yet mai faru shugaban kasar najeriya na sani abacha a cikin bila ko yawwa wani mawake na ce mala'ika da ya je shi abuja ga tsaro ya tsaro a abuja ta nan cikin tsakiyarsu ya kurda ya ɗauke ransa cikin gaggawa to kaga babu inda mutum zai je shi abin nan Allah ji kamar alimu na mange ce ta cire sama ta su dado ta buge shako ya faɗo a ruwa ta farma kwado inda ma ta fi kara aiki ba ta bar fanko marar kwabo ba fanko marar kwabo eh, ba manya ba du manya manya ba su tsaro a to shi fanko marar kwabo da yake gindin bishiya ma yake zanna abinsa in lokacin ya zo za ta zo wato kenan ta same shi ba ta sasanta wa kowa in ta zo ba sai tsayawa ko da kwashi ko da yunwa ta fi komai tsoratarwa ko saurayi ko ko budurwa ɗan shi kan bar ɗaya da kewa don kawai ce mai kudi ko mai sarauta kowane ya ji tambarinta sai ya firgita dan halinta don saboda dan amanta don saboda sanin halinta ita ba tsara ta kai shiri ba to haka ne duk lokacin da ta zo ta in ta zo din kai ne target balarabe kuma ya ce wa aral manaya in ra'ad bika shaibatan alar kamar ma ta mutawatiri ita mutuwa in da daga furfura kwaya daya kanka ko a jikinka ko a geminka a to shi kenan sai ta dinga harbo kibiya dai ta harbowa dai ta harbowa sai ta same ka babu yanda za a yi abin nan babu yanda za a yi wato kenan eh, abin nan wani kuma ce innal manuna hiya sabilu faman yakun lam yantahi bi rijlihi faka anqadi lalle mutuwa ita ce hanya duk wanda bai bi ta ba ma kaman ya bi ne an riga an gama aw suddatin yud'a ilaiha ajfala kullal wara min mutsinin wa murradi ko kuma wata kafa ne da ake kiran mutane gaba ɗayan su sai a tare nan shi kenan sai ce wane wane eh zo shiga in ka shige ka tafi kenan wane wane eh shiga kullal wara dukkan talikai min mutsinin wa murradi da mai biyayya da mai taurin kai da zaran an kira suna ka shi nan kai magana ta mutu sai ka zo ka shiga in ka shiga kuma an rufe kafin shi magana ta mutu kamar haka wato kenan ah, mutuwa take sai daga karshe ce hal aksarar an zidi ha'in huwilin lihawilihi au an huma min sindidi ita mutuwa wai ta ta ta takaita ne don yayi bayanin mutane mutane mutane masu wayo masu da bara ba saboda duk ta ta gama sai ce hal aksarar an zidi ha'in huwilin wai ta takaita akan mai wayo mai dabara mai hikima duk wani hanyar kaucewa mutuwa ya biya dauki matakai au an huma min sindidi ko kuma mutum wanda ke mai karfi mai karfin halitta a ai ba wannan ba kowa za ta zo har marar abin din ma za ta zo to saboda haka babu inda mutuwa ba za ta zo ta ba za ka ce ta aina mata kunu ya da rikun mautu duk inda kuka kasance mutuwa za ta zo ta same ku walau kun tafi murjin ko da kun kasance kuna cikin beni ne mu shaida wanda take mai tudu saman can can gaba daya wa in tusifhum hasanatu wannan an gama da bangaren mu'minai an kuma yi musu tambihi kuma sun fahimta kuma sun ɗauka kuma sun yi aiki da shi sun ajiye tsoro kuma sun fita sun je sun yaƙi kafirai sun gama da kafirai kuma sun tabbatar da addinin musulunci a sakamakon haka har ga shewa garin dan ba ba tare da yaƙi ba mun zo muna sallah muna azumi muna abin da salatu to sannan sai ya ce kuma wa in tusimu hasunatun ya kulu hadhihi min indillahi wa in tusibhum ya yaqulu hadhihi min indik wa in su suwai munafikai kenan idan alkhairi ya sami su a garin madina sai su ce annabi sallallahu alaihi wasallam su ce Allah madaukakin sarki ne ya musu wannan falalina ne daga Allah fatahi ne daga ubangiji amma idan matsala ta zo sai su ce annabi Muhammad sallallahu alaihi kai ka jawo mana ai yanzu zuwan su garin nan duk shi ya kawo mana wannan fitina zuwan su garin nan duk ne ya jawo mana wannan matsala din amma fa da zaran aikin alkhairi ya zo ba za su yi tunanin annabi sallallahu alaihi ya yi dalilinsa ba domin madina bata samu sunan madina ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin ta ai da yasrib ake kiranta yasrib ake kiranta bata samu wannan masallaci ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi bata samu daukakar hankalin duniya gaba ɗaya zama yana gurin ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo arziki bai zama mutawaffir a cikin madina ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi sannan ba a daina yaki a cikin madina ba a cikin madina cikin garin madina tsakanin kabilu guda biyu na ausu da kazarac sama da shekara arba'in babu zaman lafiya zaman lafiya bai samu ba sai da mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi ga yahudawa a madina suna nan suna ingiza wuta su goyi bayan wannan su goyi bayan wannan su hada yaki su taimaka wannan da makami su taimaka wannan mataki haka suke wa laraba wannan ba su samu kwanciyar hankali yahudawa suka bar cikin garin madina ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo amma duk waɗannan ayyukan ba za su abin nan ba amma da aji yakin badar a kashe mutum da yana su sai sai aha wani masifa ai muhammadu ya kawo ta da aji yakin uhudu a kashe wasu daga cikin su sai sai a'a muhammadu ya jawo da dai sauran irin wa'annan mun gane wannan to in alheri ya zo shi ba za su nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su iya cewa Allah madaukakin sarki ne ya kawo amma in masifa ne ta zo ya kulu hadhihi min indik sai ce kai ne ka jawo mana wannan kai ne ka jawo mana wannan kai ne ka jawo mana wannan Allah ba da ke ce musu ba haka ne da al'amarin yake ba kul kullu min indillahi kowanne daga wurin Allah madaukakin sarki ne ai ko mutanen annabi Musa haka ne duk musibar da ta zo ta same su sai Allah ce mai yadayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su canfa annabi Musa shi ya jawo musu da wanda suke tare da mu'minan da suke tare da annabi Musa duk kuka jawo mana wannan matsala Allah ce inna ma da'irukum indallah in kun ga wani musiba ta zo muku Allah madaukakin sarki ne a aiko amma ku kuka jawo ta da hannunku ku kuka yi wato kenan dalili to wannan haka dabi'a take ta dan adam kafin annabi Musa ma haka duk annabin da ya zo haka nan ne annabin karshe da ya zo kuma kun ga abin da yake faruwa har yanzu munafukai abin da suke cewa kenan Allah ya ce a gaya musu kullum min indillahi da abu mai kyau da abu marar kyau duka Allah madaukakin sarki yake kaddara su duk da cewa mai kyau rufin asirin daga Allah mummuna kuma baya zuwa sai kun jawo shi tukuna amma Allah sai bashi ya faɗo in kuka riga kuka jawo shi da kyan to abin mamaki Allah ce fa mali haula kau wai me yasa wayannan mutanen ne la yafka huna hadisa ba sa iya fahimtar maganganu ba sa iya tantancewa me gaskiya me ƙarya ya kamata a ce Allah madaukakin sarki ya ba dan adam tunani ya bashi hankali ya bashi wato kenan sanin ya kamata ya kamata sai amfani da sanin ya kamata su kada san zuciya ya ɗebe su domin ba komai ne wannan san zuciya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama an bashi manzanci an bashi annabci su kuma ba shi suke so ya zama ba ba a cikin ma larabawa suke so a samu wannan annabcin ba ba a cikin wayannan mutane kabila suke so a samu wannan ba to saboda ka shi sai suka tsaya suka kama wato kenan gaba da shi to Allah madaukakin zai ce amma me yasa wayannan mutanen ba sa fahimtar gaskiya فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا to a can Allah maɗaukakin sarki ya ce a gaya musu kullum min indillahi da abu mai kyau da abu mummuna duka da gudun Allah ne a wannan aya ta gaba kuma ta ce ma a asabaka min hasanatin fa min Allah ba ma a asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk abin da ya same ka na alkhairi daga gudun Allah ne amma in matsala ne kai ka jawo ta kai ka jawo ta kaga kenan kamar wannan yana ƙara wancan wancan na farko abin da yake nufi wato kenan a babin tauhidi domin babu abin da zai faru sai da a ta Allah maɗaukakin sarki sai kuma da ƙudurar Allah maɗaukakin sarki yake faruwa amma kuma mutum yakan sababa abu sai Allah maɗaukakin sarki sai bar shi abin ya faru za ka iya jawo abin sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya faɗo a kanka za ka iya tsalle ka faɗa cikin rijiya sai Allah maɗaukakin sarki ya barka ka je ka gwaba kanka sai ka mutu ya zo a ya kashe ka kai ka kashe kanka amma kuma fa da sanin Allah maɗaukakin sarki da kai niyan kashe kanka sai Allah barka in ya ga dama sai ka fada rijiyar ka fito baka mutu ba duk ana samun wannan sai ka fada rijiyar sai ka fito saboda haka idan kuna son abu ya faru idan ya dace da son Allah madaukakin sarki sai ya faru wa mata sha'una illa ay yasha Allah saboda haka mashi'ar ku dan adam yana da mashi'a Allah madaukakin sarki yana da mashi'a idan mashi'ar dan adam ta yi muwafaka da mashi'ar Allah madaukakin sarki sai abin ya faru idan kuma mashi'ar ka bata dace da mashi'ar Allah madaukakin sarki wato ba zai faru ba sai kaga bai faru ba na Allah madaukakin sarki shine zai faru don haka cikin wani hadisi kudusi Allah madaukakin sarki ke cewa ibnu adam anta turidu wa ana uridu fa in sallamta li fi ma uridu ka kafaituka ma turid wa illa at'abuka fi ma turidu wala yakunu illa ma uridu ya dan adam kana son wani abu ya faru kana da irada kana da nufin wani abu ya faru ni ma ina da irada ina nufin wani abu ya faru idan ka miƙa wuya ka bar ni da abin da nake so ya faru to na kan ma zan maka maganin sa ka faitu kama turidu ni zan ɗauki ɗauniyar kiyaye maka abin da kake nufin wa illa idan kuma abin da ni nace zai faru kace san ba haka bane zaka bi bokaye zaka bi kaza zaka bi kaza sai kai twisting to abu ka fi mata ridu sai na wahal da kai a cikin abin da kake so ya faru kuma wala ya kunu illa ma uridu ba abin da zai faru face abin da ni nake nufi to saboda haka anan wato kenan Allah madaukakin sarki yakan bar mutane abu ya faru a sakamakon abin da suka jangolo wato kenan a kansu na musifa don haka daga cikin ladabi in musifa ta zo ba a cewa Allah ne ya kawo ta ba a cewa Allah ne ya kaddara yawwa sai dai a ce wato kenan kai mutum ya jawo kansa ko kuma wani ya masa sababi amma ba Allah madaukakin sarki ba domin ba abin da yake bayyana da gurin Allah madaukakin sarki sai alkhairi kuma asabaka bi sayyatin fa min nasik wa arsalnaka lin nas rasula sannan kai Muhammadu mun aike ka rasulan ka zama manzo wato kenan ga mutane wa kafa billahi shahidan Allah maɗaukakin sarki ya isa ya zama shaida akan wannan cewa kai manzan Allah ne to mu je malam من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون ويقولون داعة فإذا برزوا من عندك بجت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبجتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر Allah madaukakin sarki yake cewa man yudi in rasula fa kada ta Allah duk wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a hakika Allah ma daukakin sarki yayi wada'a hakika Allah ma daukakin sarki yayi wada'a kaga nan Allah na da tabbatar da wannan kadiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanna a makka shekara 40 bai tabbace musu ku yi kaza ko ku bar kaza ba saboda me ba aiko shi ba ba wanda ya ce masa ya faɗa musu kaza da aka yana nan shi akan kansa yake hatta lokacin da ya ji cewa yana bukatan kalwa shi shi kadai yake yi sai ya tashi shi shi kadai ya tanadi abinci na naka da ta shi abinci ya je shi ya hau kan wannan dutsen da ya fi tudun masallacin nan ya je ya hau kan dutsen can a ciki ya samu kogo ya zauna shi shi kadai yana tunanin yadda rayuwa ya kamata a ce ta kasance saboda duk abin da ake yi a kasar gaba daya a iyaka inda shi Allah ya nuna masa babu abin da yake yana yi masa daidai abubuwa gaba ɗaya sun harbutse saboda ka shi shi kadai yake kamar da mai shirya yake cewa fawa qabla nuril wahyi fi nuril kalwatin bi ghari hira'in mufradan yatahannasu to saboda ka shi shi mufradan shi shi kadai yake wannan tahannusi a cikin wannan lokaci amma bayan shekara arba'in sai yazo yana cewa mutane ku ce la ilaha illallah yana cewa mutane ku yi sallah yana cewa mutane ku bar zalunci yana cewa mutane ku bar kaza kaza kaza kaga kenan ba wai tsarin kansa ne ba a aiko shi aka yi saboda tun da aiko shi aka yi duk abin da ya faɗa sai kai biyayya to kai biyayya a wanda ya aiko shi din kenan shine Allah madaukakin sarki shine mana mai yudi rasula fa qada ta Allah saboda Hausa ma suka ce bin na bin naga gaba bin Allah ko bin naga bin Allah a Hausance saboda kullun na gaba yana kokari ya nusa da kai hanya ne shi babba kullun shirye da yaro yake duk inda ya ga yaro zai fada cikin rikici zai ce masa kai ba haka ake ba ga yanda za a yi duk yadda ya ga yaro zai wani abu mai nan zai tsawata haka yake ko da kuma shi bayya wannan abin kirkin amma dai babba ɗabi'arsa shi ne yakan shiryar ko yana wani aikin laifi in ya ga yaro zai shiga cikin wani zai tsawatar ya ce karka yi to shi yasa hausawa suka ce bin na gaba wato kenan bin Allah madaukakin sarki wa man tawalla wanda kuma ya juya baya ma'ana shine bai bi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ai duk wanda ya juya baya a gare ka Allah madaukaki take ce fa ma arsalnaka alaihim hafizan ba mu aiko ka ka zama mai gadi a gare su ba ina alaika illa me illa albalag naka isarwa ne idan aka faɗa maka sai ka ki shi kenan shi mai isarwa ya riga ya isar dama kuma kai ba komai bane ko ba komai bane face manzo ne mai isar da sako to shikenan yanzu sun yi ka'izar da sakonka sun ki sadaka sai ka zuwa wasu ido ka riga ka gama naka ko ma'alar rasul illa albalagul mubin babu abin da yake kan manzo face i da sako wanda yake kuma bayyananne to saboda haka kai ba wakili bane a gare su ba lasta alaihi fa wa inna fa inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir kaga kai gargadi kai mai gargadi ne kawai lasta alaihim bi musaitir kai a gare su ba mai tankwarawa bane babu wanda zaka yi da sai dara kake da power da zaka tankwara shi sai ya bi a anaka kai abin ne ko illa man wallah to amma da haka wanda ya juya baya ya kafirta to shi kan fa yu'azibuhullahu azabal akbar Allah zai masa azaba da take mai girma me yasa da ya maka da'a nan ba a yake da'a ba a Allah madaukakin sarki yake ki da'a yawa wanda yake nan wannan mafhumul muwafaka mafhumul khalafa shine wanda kuma yayi maka da'a shi kuma za mu sashi aljanna kenan ko nan don bai faɗi abin nan bai ce illa man tawalla wa kafar fa yu'azibuhu Allahu al-azab akbar wanda ya juya baya ya ce Allah zai masa azaba ma'ana wanda ya bifa Allah ba zai masa azaba ba sannan kuma zai sanya shi a cikin gidan aljanna to wannan shi ne ah, abin da yake a kanka na ka isar sannan sai Allah ya ce wa ya kulu na ta'atun sai gashi su suna cewa wato kenan ai da'a ai da'a ai da'a ai da'a abin manzan Allah abin manzan Allah suna magana a kan abin manzan Allah amma abin mamakin shi ne iza barazu domin indik idan suka bayyana a can wani guri kuma ba inda kake ba sun bar gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban annabi sun ce su mu'mine ne a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ce kowa ya biyayya kowa ya bi Allah kowa ya bi manzon Allah kowa ya bi Allah amma in sun zare jikin su kuma sun fita haka ne bai ta dai fitun minhu ko ina gura haka ne bai ta dai fitun minhum ghairu alladhi taqul sun su kuma sai su kwana a cikin zuciyarsu da wata magana ba irin wanda kai ka faɗa ba sai zama akasi kenan in sun koma gidansu sai su canja magana wannan aya ta sauka akan wannan magana ta sauka akan irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul lokacin da zo sanna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai zama menene tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma li qawli ka mu kushubu da idan sun zanna gaban Annabi sallallahu alaihi za zaka ga zaman su da dabi'an su da komai nasu sai baka sha'awa amma idan sun koma gidansu kuma suka yi magana to shi kenan sai ka ji abu kuma ya baka mamaki bai yi ta da min hugarar da zai ta kul sabanin abin da kai kake faɗa su kuma akan haka za su kwana za su bata mutane annabi sassa ya ce da wane da wane ku zama yan uwa da wane da wane mutumin maka da mutumin madina mutumin maka da mutumin madina to sai ya zama shi rabansa ya faɗa kan bilalu ya kuma ce ina gaji da rungume-rungumen bayi harkar kaza kaza kaza da yana komawa dama iyaka ya nasa ya nasa kalli za su bishi gida in sun bishi abinda za su tattauna kenan ya za su warware abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan haka ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu haka ne zamanin mu ma yake faruwa in ka duba yadda harkar siyasar kasar nan take kowa yana fati kaza amma ya koma gefe shi wani abu ne daban ko ya koma gefe shi wani abu ne daban kowa yana musulmi amma yanzu ya koma gefe daban sai abin nan na taba ji wani ke cewa idan muka taru muke muminai in mun ware gefe kuma sai mu koma musulmai wai sun mu ma sai zama ba ma musulman ba <laughs> eh mun taru komai na addini ne abin nan amma daidai kuma mun koma gefe a daidai lokacin da ni ni kadai ne daga ni sai ubangiji musamman wa wa'insu abubuwan sai ga kuma ba haka ba ne me yake faruwa kaga wani lokaci sai kaga wani sifa ta munafukai kaɗan tana ɗaso wa jikinmu ko kuma ne muke ɗaso ta ne a kanin da sauransu to ɗabi'a mumini kullum ya kamata ta zama straightforward sawa'un a cikin jama'a yake ko kuma a gefe yake wata rana wani sahabi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi la'akari wani abu cikin irin wannan amma sunan ba na munafurci ba saboda ka sai zama ya zanna yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam labari aka kira shi aka zo aka tambaye shi hanzalutu me yake faruwa Ya ce ni abin da nake mamaki munafirci ya cika zuciyarmu musamman ma kansa ya nuna ce na faka hanzala ya rasulullah hanzala ya zama munafiki ce me ya faru ce an kunu ma aka tuzakiru lal jannata wan nar wa akwaka anana kada akalna mun zo mun zauna a gaban ka ka jawo mana aya ka jawo hadisi kai mana maganar wuta kai magana magana aljanna sai ka ga kaba mun fahimci abu hankalinmu ya dauka amma in mun bar gurin ka kuma koma kuma gida sai mu shiga shagalin iyalanmu shagalin mu shagalin kasuwancinmu shagalin gonan mu duk sai mu ajiye wancan din wannan abu yana damuna sai ya ce wasa a'a ba haka bane wannan ba furci bane ya ce wasa kadan kadan ne kadan kadan ne abin zai shiga babu babu wani damuwa sai ya ce bari ga kai wani magana law annakum tadumuna da za ku iya dawwama kaman yadda kuke a gabana lokacin da kuke sauraron wa'azi a ce in kun fita ma haka za ku tabbata har ku dawo lasafa hatumul mala'ika wallahi da mala'ika sun zo su sun yi musafaha da ku a nan gidan duniya so da lokacin da ake wa'azi mutum yakan ji abin yakan shiga an tafi ko sai yana fedin yana fedin yana fedin yana fedin to ai wannan shi yasa aka ce kullum mutum ya zama tare da gargadin kullum ya zo gurin wa'azin kullum ya ji amma in kana nesa ko kana nesa kana nesa sai zama abin sai zama abin na bambali ya ce zahaya yi you go the hotter it becomes it shouldn't be like that ya kamata ce zahaya higher you go the cooler it becomes to shi yasa kullum mutum ya zama yana kusa da alkur'ani kullum yana sauraron alkur'ani da sauransu a hakan ma shaidan yana nan tare da mu kullum to amma dai da haka in muna tare da wannan muna kore shi muna kore shi muna kore shi har mu yagi abin da zamu yaga kafin rai nasa halin to wannan shine ɗabi'a munafukai in sun ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa in sun tashi sai su tashi kuma su kuma kan wani abu da ba. wallahu yaktubu ma yubayituna amma duk abin da suke kwana a kansa na canja ra'ayi akan abin da suka tashi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki yana rubutawa malaku suna tare inna rusulana yaktubuna ma tamkuruna lalle manzanninmu suna rubuta duk makircin da kuke duk makirci wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina akwai masu kula da ku mutane eh, halittu ne masu karimci su ne mala'iku katibin kuma suna rubuta duk abin da kuke duk abin da kuke duk abin da kuke duk abin da kuke ko al-yawma daktum ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu alayhim bima kanu yaksibuna to duka irin wannan duka irin wannan wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina qalu antakana Allahu allazi ataka kulli shay saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa manzanninsa suna nan suna rubuta komai da komai ta haka Allah ya ce masa fa'ar danu ka sharar da su kawai wa tawakkal ala Allah kai dai ka dogara ga Allah madaukakin sarki su ne za su sha kunya ba kai ba wa ka babillahi wakilan Allah madaukakin sarki ya isa ya zama shine wakilin lamarinka shine mai kulawa ka da al'amuranka shine mai kiyaye ka shine mai wato kenan guidance ɗinka ta yanda duk abin da za a yi ba za ka zama wato kenan ka kauce a hanya ba Allah madaukakin sarki ya isa ya zama ka wannan to saboda haka karka damu da abin da suke ka kalifi sabilillah afala yatadabbaruna alquran hmm. walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira to ana kake naka haka muke afala yatadabbaruna alqur'ana shin menene dalilin da yasa mutane ba za su tsaya su yi tadabburi dangane da alqur'ani ba alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi su dinnan larabawa ne ƙur'ani nan da larabci aka saukar da shi to su tsaya su yi nazari a kansa mana su yi nazari a kansa su gane asirce-asirce da suke cikinsa da hikimomi da hikimomi da suke cikinsa da yadda yake warwarewa wato kenan matsala yake a daisan abubuwa su tsaya su yi nazari mana a larabce tun da su abin nan amma la akwanu ha haka ne walau kana mai inda lagayar lahi kai ko walau kana mai inda gairin lahi da a ce qur'anin nan ba daga gurin Allah maɗaukakin sarki yake ba la wajadu fi talafan kasirin da sun samu sabani wanda yake mai yawa a cikinsa da sun samu sabani wanda yake mai yawa a cikinsa sabani a nan shine za a samu wato kinan karo abin da ake kira contradiction sa contradiction wasu malamai suna cewa Allah ya ce lawajadu fi ikhtilafan kathiran da an samu sabani mai yawa ishara ne na cewa akwai sabani dan kadan a cikin alqur'ani sai suka kafa dalili da sabani da ake samu na qira'at na qira'o'i wannan ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kuma ka sabu wala tus'aluna amma kanu wala yace wala yus'aluna amma kanu ya yaf'aluna kaga nan an ce ta nan an ce ya kaga wannan sabani ne wanda yake kuma wato kenan irin wannan baya canja ma'ana baya abin nan to sai suka ce wannan shine sabani yan kadan da ake iya samu a cikin alkur'ani wani ya ce eh, sabbi su kan la'ale wani ya ce la'ala ko haka ne ko wani ya ce eh shine wanda na faɗa wa Allah bi na amma ta amaluna amma Allah bi gafira amma ya amaluna to akwai irin wannan ko kuma irin kira'an abdullahi bin masaudin da yake cewa eh, ana cewa wa ma khalaqa zakara wal shi ko yana cewa wa zakar wal ya babu wannan ma khalaqa din a ciki kuma qira'at na alkur'ani kaman guda goma ko yau kowane yana da ruwaya kaman guda biyu sayyidina umar dan kaddabi Allah ya masa rahama ya ji wani mutum yana karanta alkur'ani ba yadda shi ya koya da gudun manzan Allah ba ya ci kwalansa suka je gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam hadha yaqra'u alqur'ana ala ghayri ma nihi. ga wannan yana karanta alkur'ani ba irin yadda ka karantar da ni ba annabi sallallahu alaihi wasallam suke masa rigar saman tukunna dan ya sha koshi sosai <laughs> ya zage shi qur'ani bai ke karanta sabani abin da naji kana karanta ne ya kana aka ce to karanta kai ya karanta an sallallahu alaihi ya ce fa kazalika unzila kai din ma Umar karanta ya karanta aka ce kazalika unzila saboda kai ce inna hadha na nazar ala sab'ati ahrufin ya sauka akan qira'a qira'a qira'a guda bakwai ko wato ko kowace qira'a a wasu guraren akan samu abin nan wasu ibrahima wasu ibrahama da dai sauransu to duk irin waɗannan sai suka yi istidlali cewa na wasafati yawwa yawwa to kaga to irin waɗannan zuka to amma wasu ka ce ba wannan ba shi ake nufi ba iktilaf anan ana nufin karo karo wanda ake kirasa da tanakut wato kenan tuka da warwara aya wata ta ce a gabas wata ta ce a yamma wancan kan ai dama alkur'ani ya sauka akan larabci ne inna anzalnahu qur'anan arabiyan sannan su larabawan akwai kabilan huzail akwai quraishu akwai eh, tamim akwai dai'i da sauransu kabilu daban-daban ne kowanne da irin nasu abin kuma ya sauka akan lahajojinsu ne gaba daya to saboda haka wannan ba sabani bane tunda duka larabci ne kuma akan su haka suke amma karo shine to qur'ani yanzu abin da yake kira shine mu yi tazabburin alqur'ani akwai inda ba daga gurin Allah yake ba za a samu wato kenan karo wani mutum yana karanta bible ya kasance babu shafin da zai karanta face na bayansa ya kawo wani abu da ya warware wani abu a cikin abin da ya abin kullun yana karantawa kullun yana karantawa kullun yana karanta da imanin nazar yana abin daga karshe bayan ya gama ya tabbatar akwai contradictions din da ba za su kirgu ba ko a jaridan times times magazine an taba rubutawa 50000 errors in the bible wani america aka bugata kuma an watsa ta a duniya a wancan lokacin 50000 errors in the bible wannan ma abin shi mai wannan binciken ne ya riska to shi ma ya karanta ya karanta ga babu shafi da zai karanta face na bayansa sai ya samu kudi tuka da warwara sosai wata rana sai ya ce bane duba ƙura'ani kuma ya karanta ƙura'ani shafi daya shafi biyu shafi uku sai da ya karanta 1 over 3 na alƙura'ani almost izu 20 kenan bai ga kota da kudu guda daya ba sai ce kai the man who wrote this book is very intelligent the <laughs> eh, eh, man who wrote this book is very intelligent aka ce me yasa yace he don't want to contradict himself duk abin da yake baya contradicting din baya za ka ce masa ai maman ne ba ya ce to wane ne <laughs> aka ce ya ce the creator of the man <laughs> eh, da haka sai kuma ya sake tara hankalinsa fiye da yadda da yake to karshen ta dai sai ka shaida rubutu yana bayanin addinin musulunci a mutane suna abin nan don ya riga ya gama bincikensa da ya kamata ya tabbatar da abin da yake a cikin alkur'ani shine babu wato kinan karo irin su irin su irin su dr dr bukail da rubuta the quran the bible and the science to kaga wannan ma ya alhali lokacin shi Benene eh, ina ne kasar nan japan ba japan ba germany german medical doctor ne ya karanta bible ya ga contradictions da science tunda shi scientist ne automatically ko ya karanta sannan kuma ya zo ya karanta alkur'ani ya ga duk abin da yake daren shi a science in ya bi ayon alkur'ani zai tabbatar da wato kenan haka nan kamar da muka sha faɗa cewa dr zagalul Al-Najari yana cewa ba a samun contradiction tsakanin science da alkur'ani aka ce me yasa ya ce alkur'an ayatullahi alkitabiyya wal ayatullahi alkauniya duniyar gaba ɗayanta sama da ƙasanta ayar Allah ce wanda ya yi ta dunkulalliya shi ya yi ta alkur'ani kuma ayan Allah ce ta magana ayatullahi alkalamiya maganar Allah ne da abin da Allah ya da kansa da abin da ya faɗa da bakinsa muƙaddara ayayi mu ɗauke shi haka ko da abin da Allah ya yi da abin da maganar da Allah maɗaukakin sarki za a samu abin nan ba za a samu contradiction ba tara ka to duk inda aka samu to in aka samu karo fa yace in an samu karo immal qadiyya lam tasbut ba'd wa mal aya lam tufham ko dai scientific qadiyya din yana na a theory yana na a hypothesis bai zama theory ba mai yiwuwa a gaba research zai iya ganowa wani abin da yanzu ba a gano akan wannan abin da ake aka tunda science kullum discovery ne ko dai tukunna science din kansa bai zama fuli eh, abin nan ba eh, ya nuna sosai ba ta yadda za a gano kadiyar ba ta tabbata ba ko kuma ayar ba a fahimce ta ba amma in an kadiyar ta tabbata ayar alkurani an fahimce ta daidai da ya kamata a fahimce ta to za ka taba samun tradition ba kamar yadda aka ce wani ya karanta a ce e, wa mata da nafsun e, ma za ta tsibu gadan wa mata da nafsun bi ayi ardin tamur ko a inna allah inda indahu ilmu sa'a wa ya'lamu ma fil arhami wa yanzal gais ko wa ya'lamu ma fil yau yawwa to aka ce ba a san abin da yake cikin ciki ba allah shine ne san ma fil arhami to sai ya zama yin an zo yanzu an yi su kani su malam bello sai su ce mana ai namiji ne ko kuma sai mana ai mace ce yau wato daga baya sai malamai suka bayani cewa ai alkalman da aka yi amfani da ita ne kamata sa ba Allah bai ce man fil arhami ba amma ya ce ma fil arhami ma fil arhami ne gairar aikin a daidai lokacin da dugon maniyin ya haɗu da na mace da namiji aka haɗu za a yi fomin ɗan shine ma da zaran ya zama mutum a larabci ya zama man ba kuma man aka yi amfani da shi a ba ma aka yi amfani da shi ligairin aikin saboda haka kaga kabiyan yanzu da aka fahimce ta sai zama ba samu contradiction ba in ya zama man fil arhabi za a iya ganewa kamar yadda abin amma in lokacin da yake ma fil arhabi wanda zai iya ganewa sai Allah madaukakin sarki ko yawwa to duka irin waɗannan sai ya ce Allah ya ce to su duba alqur'ani mana inda ba daga gurin Allah madaukakin sarki hmm. eh ba zai ba zai duba zai zai faru ba ko da likita ya gane cewa mace ne ko namiji a ciki in ya fito bai san abin da zai zama ba bai san zai dogon kwana ba ko kuma zai yi gajeren kwana zai zama sarki ko zai zama mai kudi ko zai zama malamin addini ko malamin boko duka likita ba zai san wannan ba in ma mun dauke shi wata kenan a bandin saboda don an ce sanin matsayinsa daga farkon rayuwarsa har zuwa karshe ne me zai zama har likita ba zai san wannan ba wallahu ta'ala alam to sadaka shine Allah madaukaki zai ke cewa in da Qur'anin nan ba daga wurin Allah madaukakin sarki yake ba da an samu sabani mai yawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai makarantar boko ba bai islamiyya ba bai je makarantar allo ba Ba mu abin da har ya bar abin shi sama ake kiransa nabiyul ummi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba yadda kuma ya kawo abin da har yanzu discovery ake a cikinsa har yau ba samu contradiction ba to kaga ya tabbatar da cewa alkur'ani nan daga gurin Allah madaukakin sarki ne don inda wani ne ya rubuta da zaka samu tuka da warwara me yasa kullum ake samun amendment a cikin constitution saboda mutane ne suka zano duk da cewa intelligence ne in za a yi forming constitution sai an tara masana a bangare kaza masana a bangare kaza masana a bangare kaza masana a bangare da a samu fair representation na ko'ina amma yet idan an zo an yi bayan shekara biyar sai ka samu kalal bayan shekara kaza sai ka samu kalal sai ka ji ana tunanin amendment a amendment ai amendment yi amendment da sauransu saboda kwalkwalwar dan adam akwai abin da ba za ta iya riska ba mun gane wannan to shi na Allah maɗauki zai a cewa afala ta dabbaru na alkur'ani shi su nazari mana su tuntuntuni dangane da wato kenan abubuwan da alkur'ani yake fa inda ba daga gurin Allah maɗaukakin sarki yake ba ai wato kenan da an samu sabani sabani wanda yake mai yawa to mu je malam وإذا جاءهم أمر من aw أو khawfi أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الله مدعوك كنت تركيت وإذا جاءهم أمر من الأمن idan lamari ya zo na zaman lafiya ko kadiya ta zo ta na zaman lafiya wanda za ta kawo zaman lafiya wato kenan a cikin al'umma awul kofi ko kuma abin da zai zo kawo tashin hankali da firgici da tsoro a cikin abin nan a za'ubihi sai su tsaya suna ta wawwatsa shi sai su tsaya suna ta wawwatsa shi in matsala ta zo ta wadda ake ga kamar za su samu credit maza maza za su yi kokari su yada shi idan matsala ta zo ta fitina ta tsoro sai su matsalolin su yada shi a yada a cikin al'umma mun gane wannan akwai wani abin da gwamnati ya kamata a ce ita za ta rika ba wa mutane wato ganin information a kansa saboda a samu sanity don akwai information da da ka zo kawo ya shi ta mutane su gina akan wani abu su yi ca akan wani abu wani lokaci ma sai su harzuka su yi hukunci akan wani abu saboda ka zo ka yada shi ba officially ba ne mun gane to su munafukai da sun samu irin wanda maza maza sai su yi kokari sai su yada wani lokaci sai zama eh, zai kawo fitina a cikin al'umma mun gane to irin wannan information din shine Allah yake cewa walau rudduhu ila rasuli da za su mai da al'amarin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi kafin a yada a je a sanar da annabi sallallahu alaihi shi ya fahimci abin sai ya ce mutane ga yadda hukuncin yake in annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan wa ila ulul amri minhum su zamu shugabanni daga cikin su masu ilimi daga cikin su ga yanda abu kaza ya faru me ya kamata a ce akan wannan al'amarin to inda haka tana faruwa la alim hallazina yastabiduna minhum wanda suke istinbadin wannan abu in sun ga kadiyar za su iya zakulowa matsalarta da alkhairinta su nuna ma mutane inda ya kamata direction din ya kamata mutane su bi to ai da haka yafi alkhairi to amma me yasa da sun sami kuma shi su yada da sun samu information sai siyada mun kun gane wannan gaskiya ma magana da muke a tambayar da aka yi mana rannan ka je ka yi rukiya aljani ya fito ya ce muku kaza shi kenan sai ka je ka yada wa duniya ai aljani ya ce kaza kaza kaza kaza da sauransu matsala ce wadda take akwai zurfin ilimi a cikin ta ana bukatan wannan kadiya kai ta gaban malamin malamai masana wanda suka san kyan wannan eh, implication na wannan al'amarin kafin a yada shi ayya ce wani da kaza ma su suka kashe wani aiwa zai da wani su suka cinye wani ayya ce wani da kaza shi kenan sai a watsa shi a cikin gari ba dauki wannan kadiya aka kai su gurin manzan Allah sallallahu alaihi ko kuma ulul amri minhum suka yi istinbadi menene zai zama maslaha al'umma menene zai zama zai zama maslaha al'umma ba to kaga irin wannan sai zama abin nan kenan so shi yasa zaka ga gwamnati tana da wani secret dinta akwai information din take yadawa akwai kuma information ba za ta bada saboda wani information din idan an yada shi matsala zai zama matsala zai zama za a danne shi hakan ya faru hakan din haka ne ya faru amma za a iya danne shi sai lokacin da ya kamata a nuna wa mutane yayi sai a nuna musu ko kuma idan ya faru rike labarin ya fi alkhairi akan wato kenan yada labarin to sai istinbadin su ne zai zama abin shi yasa Allah anan kaga bai ce walau rudduhu ila Allah ba saboda matsala ce ta matsala ce fiqhiyya matsala ce istinbatiyya sai ya ce walau rudduhu ila rasuli in annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai kenan wa ila ulul amri minhum in annabi sallallahu alaihi wasallam baya abin nan kenan shi yasa dole ne ko menene sai an tace shi musamman abin da zai kawo wata kenan rikici a cikin al'umma ba a son haka kawai mutum ya gashin kasa kinan kaga wannan kadiya tana nuna mana muhimmancin haɗin kan al'ummar musulmi idan har akwai shugaba to duk haƙuri ya kamata a ci mu yi lamari mu dauka mu rika ji daga gurin sa muna fitowa da gurin saboda su za su yi amma duk lokacin da muka ce mun ware ni kungiyar mu mu za mu yi kaza kungiyar wancan za su yi kaza kungiyar wancan kaza za su yi kaza har abada ba za mu taba samun haɗin kai ba da haka information din da zai iya zama fitowa nan zai zama contradictory a nan gurin information da zai zama a fitowa nan zai zama contradictory a can gurin haka za mu yi ta zama wato kenan babu lamari kuma kaga bamu da tsari kenan alhali Allah madaukakin sake ce ya allazina amanu ku zo ku. ya kuma mini ku zama very conscious ku zama very alerted akan duk abin da zai iya kawowa matsala to saboda haka ya zama wajibi kenan Allah madaukakin sarki ke cewa in sun ji al'amari ko na amana ko na tsoro sai su zo su yada shi ba haka kuma ya kamata mutum da su ba authority bane ya kamata su dawo da shi walau ruduhu ila rasuli da sa dauki wani abu su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a ce masa gashi gashi gashi gashi shi kuma sai ya ce ai kaza ne hukuncin sa ko ai kaza za a yi ko kuma ai kaza ne bai kamata a yi ba wa ila ulul amri bihim ko kuma zuwa ga shugabanni a cikin su wallahi la alimahu alladhina yastanbiduna hum minhum da sun sa abin da za su yi musu istinbadi a cikin sa su dora su akan abin da ya kamata al'umma ta zama to amma sai suna yaɗa irin wayannan jita jita kaga ɗaya daga cikin matsalar social media kenan da zarar mutum ya sami information sai ya dora akai kawai sai ya wada da zarar wannan ya zai sai dora akai babu wanda ake tsayawa a tace facebook yanzu nan fifififi kawai ya dora shi kan on his own yanzu shi ya zama authority kowa authority ne wanda ta wannan kuma shi ne yahudawa suna da masu tsayawa su duba musu duk abin da kuke a kai ta wanda suka karanci halinku duk gaba ɗinsu ɗabi'unku kata-kata babu abin da ba su sani ba saboda you are always disclosing your secrets to them always you are exposing yourself to danger always you are exposing yourself to haphazardness abu da an an watsa da zarar an abu ya faru a cikin garin nan fi fi fi an watsa facebook wai fi fi fi an zama watsa facebook ba a tunanin wato kenan implication ɗinsa mu ɗin mu yake cutarwa su kuma suna amfani da shi su tace information a wasu kasashen dole akwai control a kuma irin abin kuma inda suke controlling din wannan din to su ne suke samun zaman lafiya da zarar ka kuskura ka ɗora information yanzu na security za su yi awon gaba da kai kaga in ka tafi aka neme ka aka rasa gobe na kusan ka zai san abin da zai yi amma ba mu da control kwata-kwata ba mu da control har ma yanzu social media ta zama gurin zagin junanmu da kanmu in wannan malami ya yi magana wancan su zo su ta zagi in wancan ya yi magana su ma su zo su zaga in wani ya magana wa'annan su yi raddi sai ka samu mutumin da ba zai iya karanta maka daga alantara fa fa'ala rabbuka zuwa ƙasa mai kyau ba sai ya samu babban shehin ƙasar ya zaga akan wata matsala da kan wata kadiya to kaga duk wannan yana nuna wato kenan matsalar ramshakal da namu na al'umma musulmi komai namu ba shi da tsari komai namu ba shi da tsari yanzu bari ga muku na abu wani misali sai je kasashen waje kasashen da akwai musulmi idan za su yi wa'azi yanzu ba ga shi wa'azi muke nan ba ko za su yi wani azi ko wani abu na addinin musulunci da farko za su san adadin mutanen da za su gayyata sai sun sani ai yanzu kamar zane ne haka kara zube ko kowa zai zo shi da mutumin kirki don da ba kirki ba zai zo shi in ma wani yana da ɗin sa zai iya shigowa saboda mai ba mu da oda haka ne to su za su san adadin mutanen za su zo su kuma kowa zai zama well seated za a ba shi gudun zai zana comfortably sannan sai a ilka'in wannan muhadara da za a yi kowa sai wata kyakkyawar fahimta <coughs> yau <coughs> idan ana wa'azin kasa ne za ta bidiya ka je ka zanna ka gani wani yana tsaye ta nan wani yana zanna ta can wani yana yawo yana shan rake wani yana tallan tsire wani yana a cike titi zama babu ta inda za ka zo wuce matan wani ba inda za su wuce mutane ba inda za su wuce motoci ba inda babu organization ko guda daya ka je ka ga inda ake yin maulidi a ce maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga yadda ake da gadara gadara a tare kan hanya babu tsari duk uban kowa in ya tafi da mota bai isa ya wuce ba ai maulidi muke kana magana kaɗan a ce ai baka kaunar manzan Allah sallallahu alaihi ba haka muke ba duk inda aka tare nan ba za ka samu wani organization ko me ba ban karja ba da dan kawo sai in bincina a zanna ko sai in kujeru a zanna wanda wa'ansu san notorious people za su zo su zauna a kai sauran mutane duka wani a tsaye wani a zaune wani yana shan rake wani yana san lemu wani yana tambaya wani yana tallan yadi wani yana duk haka muke ko kuma a ce za a yi harkar tattaki ko za a yi harkar muzahara ko menene duka za a zo sahabar rashin ladabi a zo tsakiyar hanya a tare a komi da a bata abubuwa duk wannan rashin tsari ne wallahi ba za ka sami irin wani a wasu wuraren saboda me ba mu da organization kowa hukunci suke yadda suka ga dama me yasa ba za mu yi tsari a rayuwarmu ba ba na manta 2007 an zo an gayyace mu wa'azi a sha'alam a malaysia aka zo aka sami wani daga cimu za mu yi wa'azi waye shugaban ku suka nuna na aka je aka nemo ni za mu yi wa'azi na kaza kaza kaza kaza a ta ka je ka tambayi mutanen ka mutane nawa za su je su ta je tambaye su lokacin ce mutane kaza so lokaci ka za su jira mu lokacin yana cika sai ga mota ta zo gwargwadon wanda za ta ɗebe mu duk gaba ɗaya mu comfortably aka ɗauke mu muka je gudun ka samu an yi organizing ɗinsa kowa yana zaune everybody seated well seated har an ware an yi providing wani guri wanda yake namu ne muka zo muka zauna aka kawo interpreter tunda ba ma jin yaren male ana fada yana fassara mana da turanci ana faɗa yana fassara mana da turanci ana fada yana fassara mana da turanci bayan an tashi babu mutumin da bai samu kyakkyawan abincin da ya kamata kowa ya samu ba a tsare amma mu yanzu an zo ana yi kawai da an jawo Allahu akbar cikin gurin da an cike nan sai yadda muka zo da wannan harguwar haka za mu tashi haka rayuwar mu take dole muna bukatar wato kenan canji a cikin lamari Allah madaukakin sarki yake cewa ko menene a rudduhu ila rasuli wa ila ulul amr minhum inda za mu yaka kuma mun karanta baya inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha ila ahliha saboda haka ba ko menene kowa zai hukunci ba muna buƙatar organization muna buƙatar tsari muna buƙatar wato kenan sanin yadda ya kamata wato kenan mu Allah madaukakin zaki ce in matsala irin wannan ta taso ko na aminci ko na tsoro ko na firgici to a sanar da wato kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a sanar da wato kenan ul amri minhu wallahi fadlullahi alaikum kai wallahi inda ba dan fara Allah madaukakin sarki akan ku rahmatu da rahaman sa ba lattabatu mu shaydana Allah da za ku bi shaydan a hakan Allah madaukakin sarki yana mana rahama sai yana kyale mu a hakan dai ake tafiya a hakan dai ake tafiya amma ba haka ba disunity na mu haka ce duka kowa ne mu daga cikin mu ya riga ya lalace lattabatu mu shaytana illa qalilan inda ba dan rahamar Allah ba da kadan ne daga cikin kwanda yake ba za su bi shaytan ba fal yuqatil ko fa qatil ne o lokaci har yayi to alhamdulillah lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah da madaukakin sarki ya ba mu ladansa Allah ya fahimtar da mu Allah ba mu ikon aiki da shi abin da muka kuskure Allah ya gane da mu kuskuren Allah ya fi mana Allah ba mu ikon wata gyaran gyara ba mu